ƙoƙarinta na ƙwaƙulo jijiyar rikice-rikice da yawan tashe-tashen hankulan da ake samu a wasu sassan jihar Kaduna. Sabuwar hukumar samar da zaman lafiya a jihar Kaduna ta ce ta yi wani tsari na shekaru biyar da nufin ganin an shawo kan tashe-tashen hankulan da ake samu a jihar Kaduna. Malam Sale Omale ɗaya ne daga cikin kwamishinan hukumar ta samar da zaman lafiya a jihar Kaduna, kuma shi yi wa manema labaru karin haske jim kaɗan bayan tashi daga wani taro da aka yi da kafafen labaru na jihar Kaduna game da yadda za a shawo kan matsalolin tsaro. Wannan taro ana yi ne da jami'ai da kuma shugabannin kafafen yaɗa labarai wanda suke aiki a nan jihar Kaduna. Muna so mu fidda taswiran aiki. Me ya kamata a yi ga a wajen al'amuran matasa? yadda za a sauya tunaninsu da ayyukansu daga santa da hankali zuwa son zaman lafiya ya za a yi da malamai masu karantar a makarantu su ba da kyakkyawan tarbiyya na zaman lafiya ya za a yi da iyaye a samar masu da kafa da tsari kyakkyawa yadda za su fahimci muhimmancin zaman lafiya da irin tarbiyyan da ya kamata su yi wa 'ya'ya a gida su kuma shugabannin addinai irin wani tarbiyya da irin wani ilimi da irin wani tsari za su fito da shi wajen wa'azi da sanar da mutane addini yadda zai karfafa zaman lafiya su kuma shugabannin al'umma sarakuna kenan <laughs> wani irin tsari za su yi su jaddada warware saɓani a tsakanin al'umma wanda ba zai ba wa tashin hankali wata kafa ba sa'an nan kuma su 'yan siyasa wani irin tsari da wani irin ka'idoji ya kamata su yi amfani da shi wajen duk a lokacin da suka je kamfen ko kuma jan hankalin jama'a domin eh, zaɓe su sanya sakonnin zaman lafiya cikin abubuwan da suke wannan shine taswiran da muke so mu fita da shi daga nan zuwa shekaru biyar masu zuwa domin mu sauya tunani zuwa ga tafarkin zaman lafiya. To kowace fa'ida 'yan jaridu mahalarta wannan taro suka samu game da taron da ita wannan hukuma ta samar da zaman lafiya a jihar Kaduna ta shirya? A sunana Abdulaziz Ahmed Kadar ina aiki da gidan rediyo da talabijin na Liberty. To na daya shine 'yan jaridu ya kamata ya san cewa sai an samu zaman lafiya in akwai kasa shine zai ya tashi aikin shi inda ya kamata a dan jarida ya kamata ya san cewa wani lokacin dan siyasa ya tashi magana yana magana ne abin da zai amfane shi ba abin da zai amfane kasa gaba daya ba dan jarida ya kamata ya san cewa son kasan shi ya fi abin da zai shiga a jihohin shi to irin waɗannan abubuwan da aka yi yadda ya kamata na gani za samu zaman lafiya sunana maureen shayin ina aiki da freedom radio nan kaduna eh an koya abubuwa da dama kuma ana kan ci gaba wato abu na ɗaya kuma babban abu shine ana kokarin a fitar da yadda za ka a ga an kirkiro da hanyar da za a samu zaman lafiya a kaduna mu 'yan jarida muna da aiki sosai ganin cewa duk uh, rahoton da za mu ɗauka mu zama da cewa mun ɗauka rahoton na zaman lafiya ba rahotannin da za mu bada wadda zai kawo tashin tashi na cikin uh, kaduna state ba eh, sunan aliyu makama daga ditv radio abin da muka ana jarida zai iya magana dauko labarin da zai iya tada hankali akan uh, wasu abubuwan rawan da yake faruwa a kuma inda rawan da Najeriya zai taka a gurin samar da zaman lafiya ga al'umma ga ƙasa gabaki ɗaya. kimanin watanni shida kenan dai da gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya kaddamar da wannan sabuwar hukuma ta samar da zaman lafiya a jihar kaduna da nufin ganin an magance yawan tashe-tashen hankulan da ake samu a wasu sassa na jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya